صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن انتهج نهجه إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بريادة تبتع جعل مرور كين سركي ميقوى ميقومي ودي تاكي دام داما هلتوا وانا وجي mai tarin albarka a wannan yini na biyu cikin watan ramadana wata mai alfarma shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu bayan hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi da iyalansa da sahabbai da muminai waɗanda suka bi tafarkinsa har zuwa ranar tashin alkiyama Allah tabaraka wa ta'ala ya sa mu kasance daga cikin su bayan haka bismillah ta'ala za mu ci gaba daga inda muka tatsa aya a jiya a cikin surat tauba za mu fara da ayar karshe cikin wannan sura da yardan Allah sai mu shiga sura ta gaba na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم الله تبارك وتعالى cikin wannan wayannan ayoyi biyu na karshe ayar farko daga ciki fadin Allah tabaraka wa ta'ala laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim lallai ma'aiki ya zo a gare ku min anfusikum daga cikinku muka ce wannan buri Allah tabaraka wa ta'ala yi wa mutane kasancewan ya turo ma'aiki daga cikinsu wannan ma'aikin da aka turo Allah tabaraka wa ta'ala yana ba mu labari game da shi yake azizun alaihi ma anittum duk wani abin da yake wahalar da ku shi kuma nauyi wannan abin yake mai bai san ganin al'ummarsa cikin wahala shi yasa yake cewa addininsa alhanifiyyatu samha addini addini ne tsayayye kuma mai sauki amma saukin nan ba sai ga wadda Allah tabaraka wa ta'ala ya mayar da shi ya zama sauki eh idan Allah tabaraka wa ta'ala ya yasirun ala man yassarahu Allah la duk wanda Allah bai mayar mai da addinin ya zama sauki ba abin da kake yi na addini wadda baka ma jin kayi kana ganin ma baka yi komai ba wani baya ma iya zuwa kusa da wannan domin Allah tabaraka wa ta'ala bai yassare mai haka ba don haka duk wani abin da ke wahalarwa yana wa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama nauyi shi yasa zaka ga a wajaje da dama kaman ah, sallan tarawih Wata manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya dan fara yi labari ya yadu a Madina cewa ai jiya bayan sallan isha an yi wani sallah wata sallah na nafila tare da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama washe gari labari ya yake su rige-rige suke akan aikin alkai an yi wancan jiya babu su amma labari ya yadu a madina bayan an yi sallan isha mutane sai suka hallaro masallaci suka zo suka ciki masallacin suna jiran manzon Allah ya fito sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya hango mutanen masallacin ya ji fitowa da sallan asuba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya sanar da safin sa yake na ga sani'akum abinda kuka aikata jiya na halattowa masallaci kuna sauraron fitowa na in zo in ja in ja ku sallan tarawihi yace da gangan nake fitowa kun san me dalilin sa yace ina jin tsoron kar a farlanta muku wannan sallah ya kuke ganin sallan tarawihi din nan ya kuke tunanin a ce a yau din nan sallan tarawihi farilla ne kaga da yawa daga cikin mutane za su fada cikin sabon Allah kenan ko dan mutane da wani ke yin tarawih in aka yi tarawih idan limamin ya dan ja za ka ji ana surutu kowa ana son aje a yi inda limamin fijiyo ne wanda mu da hamakan Allahu akbar sai Allahu liman hamida assalamu alaikum wa rahmatullah yawa cikin minti biyar minti bakwai an gida to ina ga an farlanta manzo Allah ya abin da yasa ya hana ni fitowa ina tsoron an yufra alaikum ya subhanallah ina tsoron kar a farlanta wannan sallan akan ku yazo ya zama farilla kamar yadda salloli biyar suka zama farilla wannan sallan ma ita ma ta zo da zama farilla shi yasa na fitowa duk da cewa rashin fitowarsa da Allah yana son ya mayar da shi farilla rashin fitowarsa ba zai hana a mayar da shi farilla ba ko amma shi dai dalilinsa kenan tsoron kar a zo a mayar da shi farilla manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam an taba jin wani abu yayi kara a Madina irin kara sosai a cikin garin Madina aka ji daga daga bayan gari idan ka taba zuwa Madina madina na wancan lokacin za ka ga akwai tsaunuka a garin kuma garin bai da girma mutane ba su da yawa kamar irin na yau cikin duhun dare aka ji wannan karar sahabbai suka fito suka hada kawunan suka je bari mu je mu ga me ke faruwa ta inda muka ji wannan karar lokacin da su suka suke tana don fitowa suka shirya suka kama hanya suna fitowa sun fita sun nufo sun fito daga cikin gari sun nufi bayan gari kenan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam shi kuma lokacin ya riga ya ga me ke faruwa yana dawowa sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam ku kwantar da hankalin ku babu damuwa ku koma kaga jagoranki ko da qaddara Allah yau din nan idan aka ji karan bindiga idan aka ji karan bindiga wanda ya kamata ya kare mutane shi zai fara fashewa suna damuwa da halin da mutanen suke ciki shi yasa za ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya shiga kasuwa zai je ya bincika menene hatsi kayan abinci abubuwan da ake sayarwa a kasuwa ya ce ya bincika wani irin abubuwa ake sayarwa al'ummarsa menene ake ciyar da al'ummarsa cikin abin da ake kawowa kasuwanni domin mutum ne wanda bai san al'ummarsa wahala shi yasa ai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa cikin hadisi mai inganci yayi addu'a domin addu'an nan ya zanto gargadi ga mutane amma kuma da alaman babu mutane mutane da su kaɗu da wannan gargadin ba yake ya Allah man wallaitahu min amri ummati shay'an ya ubangiji duk wadda ka ba ki jagoranci game da wani al'amari cikin al'amuran al'ummata kaga anan ba ana maganan gwamna ko kuwa shugaban kasa ko kuwa a chairman local government a'a duk lokacin da ka tsinci kanka kana jagorantar wa'ansu mutane a'a shagon ɗin shi kake da shi Allah ya ɗaura ka akan wayansu mutane suna kasa da kai a'a garejin karikanci ne a'a office ne kai ne uh, head of department a'a al'umman musulmai suna karkashin wani abu na jagoranci wadda ke hannunka manzo Allah sallallahu ya roki Allah yake duk wanda ka sanya shi ka ba shi karfi jagoranci akan al'ummata akan wani abin da ya shafi al'ummata yake fa shaqqa alaihim sai ya tsananta wa al'ummata yace ya Allah ka tsananta mai yace ya Allah ka sananta mai kaga kenan banda shi yana neman waɗin manzo sauki sa'an nan yana son kowane ne wadda aka jin wato jingina mai al'amarin al'ummarsa baya son ya wahalar da su kaga wannan ai wannan addu'an kai ne da yau kake jagoranci ko kuwa gobe za ka iya zama jagora kai ne ake maka gargaɗi da wannan addu'ar cewa Allah manzon Allah ya roki Allah fa cewa ya tsananta maka muddin ka tsanantawa wa al'ummarsa azizun alaihi ma anittum harisun Alayhi, bil mu'minina ra'ufur rahim yana da kwaɗayi akan yana da akan ku shiga aljanna Sai son ku shiga wuta yana da kwaɗayi kan ku zama musulmai yana da kwaɗayi kan ku zama muminai yana da kwaɗayi kan ku zanto ku ne kan gaba a ranar da za a tara mutane a mahzar ku zanto al'ummarsa ku ne akan gaba shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya mai itabi yace abasa wa tawalla an ja'ahu al'ama dukkan mun san tasbar wannan ayar manzo Allah ka sallama haris kwaɗayi yake da shi akan wa'annan mutanen su masalinta. yana son wa'annan mutanen da ya shagaltu da su dinnan su musulunta jagorori ne shugabanni daga cikin Qurayshawa yana ganin idan jagora ya masalinta. mabiya ana tsammanin mabiyan su ma za su menene za su musulunta bil mu'minina rahufur rahim ya kasance da muminai ra'ufur rahim mai tausayi mai tausayi shi al'amuran da gabaci daya yana da tausayi shi sa Aisha radiyallahu ta'ala anha wa ardaha take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bai taba dukan wani abu ba da hannunsa face fi sabilillah in ga manzon Allah ya daki wani abu da hannunsa to a filin daga kenan kuma duk abin da aka wa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ba taɓa mai wani abin da ya shafe shi ba ya ɗau fansa ba ya ɗaukan fansa ba ya ramawa sa'an nan manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi ba a taɓa tambayar da wani abu ya hana ba sa'an nan ba a taɓa neman shi da wani abu cikin bukatun al'umma muddin yana da karfin yin wannan abin face ya yi ra'ufun rahi yana da jin kai shi yasa wancan mutumin ai yake Allahumma arhamni warham Muhammadan wala tarham ma'ana ahadan da ya ga wato gaya gaya cikin kau da kai da kuma tausayi cikin mu'amala wannan mutumin da kullum mukan kawo kissarsa wanda ya shiga masallaci wannan masallacin na masjid bilal na GRA ya kake tunanin wani yadda muke zaune yanzu wani ya shigo ya fitsari kaga abin nan emergency agency za a za a admit wani kenan ko masallacin ba masjid bilal ne kuma na GRA ba amma wancan masjidul haram masallacin manzon Allah a ina a Madina sallallahu ta'ala alaihi wa sallam amma mutum yayi fitsari a cikin masallacin sahabbai su tashi hana shi shi a kar ku katse mai fitsarin sa ku bari yayi fitsari a nitsi la tazrimuhu yake fa wai kar a katse mai ba kaga damu ne idan mutum ma kawo ne in ya fara fitsari za mu ci a nan masallaci ne kaga za mu katse mai ya je kara sa a na in mun mai uzuri kenan ba amma wannan a'a an gani ba makaho bane yana gani da kyau masallaci ya shigo ya mutane suna zaune ya kama wani gefe can ya jera tsarin suka tashi manzo ake yi kar ku kafe mai a ah, ku bari ya gama fitsarin, a suka bari ya gama fitsarin, yace yace shi mai fitsarin ya zo waɗanda suka je za su hana shi kuma yace ku ku je ku nemo ruwa ku kwaɓa wa fitsarin wanda za su hana fitsarin da aka ce su bari a gama yin fitsarin su ne za su ji a ba wanda ya fitsarin zai wanke ba ba a'a shi wanda ya fitsarin nan yana da matsala da ya kamata a magance mai da hikima gaya don haka ku ku je ku wanke fitsarin shi kuma wanda ya fitsarin ya zo da ya zo manzo Allah sallallahu alaihi yace wannan masallaci ne gidan Allah ba a shigar da alqadura duk wani abu na najasa ba a shigar da shi masallaci yaga irin bayani yaga farko. manzon Allah ya hana shi daga wa'ancan mutanen da ba don ya hana su ba na biyu bai ce haba kai in ba rashin hankali ba ka zo ka yi fitsari a wajen nan ko ba a faɗa ba ke wannan wajen gidan Allah ne ba a shigowa da najasa a wajen nan da ya gama analyzing ɗin sin din sai ya Allah ga rahamce ni Muhammadu bayan mu biyu din nan kakkar hanci kowa sai mu kaga ai ba sai ya ce karka kakkar wayan can ba ce bayan ni da tunda ai ban kira sunan gobe ko ni dai da ni da Muhammadu karamce mu amma bayan ka rahamce mu karka rahamci kowa sai mu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi dariya yake laqad tayyaqta waqi'an yake lallai ka kunta ka abin da yake da sarari domin shi rahman Allah ta tabaraka wa ta'ala wasi'at rahmatuhu kullu shay babu abinda rahmar Allah ba ta shafar sa rahmar Allah ta tabaraka wa ta'ala ya gane komai da kowa bil mu'minina ra'ufur rahim Ya mu'minai ra'ufur rahim ya kasance mai tausayi mai jin kai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ya ma'aikin ya ma'aikin mu fa in tawallaw fa qul hasbi Allah su kafirai idan suka juya baya game da sakon da aka aiko ka da shi faƙul hasbi Allah ka ce Allah shi ne na, Allah ya ishe ni la ilaha illahu la ma'buda bi haqqin illa Allah mukan ja hankali zuwa da kuskure da ake yi wajen fassara la ilaha illallah kaga mutane sun ce babu abun bauta sai Allah a akwai abubuwan bauta mana ba abubuwan da ake bautawa ne akwai abubuwan da mutane suke bautawa amma bauta na gaskiya shine na wane ne shine na Allah duk wani bauta da ake yi banda wadda ake wa Allah tabaraka wa ta'ala na ƙarya ne kuma ma'abota wannan bautan idan suka haɗu da Allah akan hakan za su dawwama a wuta domin wannan shine zunubi ɗaya kilo wadda Allah baya yafewa ka bauta wa wani Allah kai tsaye ko kuwa ka haɗa wani koma bayan Allah da Allah cikin ibada. Allah baraka wa ta'ala bai yi wasa da wannan ba. Da haka Allah baraka wa ta'ala bai gabarta wa duk mutumin da yake yin shirka. Allah ya kare mu daga fadawa cikin shirka. La ilaha illahu babu abin bautawa da gaskiya sai Allah alaihi tawakkal ga Allah tabaraka wa ta'ala nake dogaro Wahuwa huwa rabbul arshil azim shi kuma Allah siffansa shine ubangijin al'arashi mai girma kalmar hasbi Allah hasbuna kalma ce ta istighatha kalma ce ta neman taimako cikin gaggawa idan mutum ya shiga cikin ruɗani. ya shiga cikin hali na ɗimuwa na rashin sanin mafita daga cikin kalmomin da ake son munini ya furta shine hasbi Allahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim ko kuwa hasbi Allah ko kuma hasbuna Allahu wa ni'mal wakil wannan kalmar ita ce nabiyullahi Ibrahim alaihi salatu wa salam ya furta a lokacin da mutanensa suka tsare shi kai annabawan Allah sun ga jarrabawa sun ga jarrabawa ga mutanen da suka yi imani da annabawan Allah suka shaida annabci sun ga jarrabawa jarrabawan da suka gani yana da bambanci da irin abin da mu Allah ya jarrabce mu da shi a wancan lokacin mutum gashi ga annabin Allah fa gashi ga annabin Allah a gaban shi ya ga mu'jizoji abubuwa abubuwan da hankali ba za su dauka ba kamar ranar da ake kan ana kan tafiya ruwa ya kare gaba daya ga sunan cikin wato cikin sahara babu ruwa kuna iya tunawa kan ina aka samar da ruwa a wannan rana sai ya tsun manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam ruwa ke kurarowa mutum ya ga wannan ya ji wannan labarin amma bai imani ba akwai jarraba da ya kai wannan Lahi Ibrahim laifinsa ɗaya yana kiran mutane masu bautawa gumaka mutum akwai gumaka da ake bautawa za ga akwai gumaka da ake bautawa jointly wannan na kowa da kowa ne za a ji a yi conversion a wani waje a bauta sannan mutane su suna da allolin da nasu ne kamar yadda ɗaya da cikin safai ke cewa shi ya kasance idan ya fita ya fita ciwo ya je ga dutse za ga wasu lokacin za a ga wani dutse mai ban sha'awa ko wanda da za ga yana kyalli za ga wani kira kaman kaman kera dutsen aka yi aka wurgar aka jefar da shi yake idan na je na ga wani dutse wanda ya burge ni shifin dutsen ya burge ni yake son ɗauko dutsen in dawo gida Allah na da nake bautawa kafin in tsinci wannan dutsen sai in wurgar da shi sai kuma gurbin shi sabon Allah kwakwalen mutane ya yi datti ila da daraja nabiyullah ibrahim yake kira su zuwa ku zo ku bautawa Allah shi kadai shi ya tantance a bautawa yayi ta nuna musu ishara daban-daban ta hanyoyi daban-daban Kisar ya zo ya farfasa kuma kan gabaki daya ya rataya gadarin akan mafi girma a cikinsu. suka zo suka ga ga gumakan nan an farfasa su suka ce mun san ba wanda zai aikata wannan face wannan matashin yaron nan da yake cewa a zo a bautawa Allah shi kadai aka ce kai ne sai aikata wannan da allolinmu ya yace a ku tambayi wannan babban cikin su mana wanda shi yake tsaye shi ne sai suka jaje ne suka ce kai wannan ya fi mu gaskiya ba mu ma mun san wannan ba zai iya magana ba to ga shi ya fi girma ba amma yana kallo aka farfasa ya uwansa aka farfasa sauran allolin amma kuma ba abin ma ya bada ya bada report ba yake eh jiya da daddare wajajen karfe kaza wani da wani da wani suka shigo wajen nan ina ganin su da yake su tambayi wannan mana sai suka dawo suka ja gefe suka ce kai wannan ba ba zai magana ba amma duk da haka ba su dawo cikin hayyacin su ba ya za ka bauta wa abin da bai magana bai iya taimaka wa kansa balle ya taimake ka da suka ga cewa ba za su iya da shi ba sai suka je suka tara wato itatuwa kowane mutum a garin sai da ya kawo contribution ɗin wato itatuwa aka zo aka tara aka haɗa wuta kai kai imajinin cewa kai ne kana da ranka ba aka riƙe ka haka aka aka haɗa wuta wutan nan ba wai zai cinye cikin awa biyu masu zuwa ba bane don itatuwa suna da yawa ana son a kona shi ne a yadda idan ya gama konewa ba za a tantance wato tokar jikinsa da na itatuwa ba ba za a iya tantancewa ba yana tsaye yana gani kuma ba abin ya gudu ba a gaban shi aka hada wutan sa'annan ya san domin me ake hada wutan wa'in su malaman tarihi suka ce domin zafin wutar ba a iya zuwa kusa da wutar da haka daga nesa aka jefo shi tsakiyar wutar lokacin da za a yi mai wannan kwai da mafita me yake yake, hasbunallahu wa ni'mal wakil me ya faru bayan ya faɗi wannan kalma Allah Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa wuta yake kuni bardan wa salama maluma suka ce Allah ya umarci wuta wuta mai mai konuwa Allah ya ce muka umarci wutan ta zama bardan ta zama sanyi maluma suka ce da ba don Allah ya ce wa salaman ba suka ce da sanyin ya kai ga ya cutar da annabi Ibrahim Allah ta wa ta'ala ya ce ba sanyi za ki kasance ba ya ce wuta Su ne bardan wa salaman kamar yadda ka san kake regulator din AC din cikin motarka regulator din AC din cikin ofis ɗinka ko kuwa ɗakinka Allah ya ce wannan wutan ta yi sanyi irin sanyi wadda mutumin da ke jinsa salama lafiya zai ji ba damuwa ba sanadiyar ya furta wace kalma hasbunallahu wa ni'mal wakil haka hadisi ya tabbatar da cewa wannan kalmar nabiyullah ibrahim ya furta shi yasa maluma suka ce mawdu'in da ake furta wannan kalmar hasbi allah shine mawdu'in istighatha a lokacin da ba dabarunka sun kare ba ka da mafita kana neman Allah ya kawo maka dauki na gaggawa ka furta wannan kalmar kuma ka sani cewa Allah tabaraka wa ta'ala yake ana inda zanni abdi bi ni ina daidai inda bawa na yake zato akwai mutanen da in ka faɗa masu irin wannan hadisan gwadawa suke zuwa su yi barin gwada ko zai yi kaga idan dai gwadawa za ka yi da sauranka kenan ko eh da sauranka in dai gwadawa za ka yi to da sauranka wannan kalmar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa a lokacin da aka zo aka sanar da su cewa innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum wannan kalmar suka faɗa suka ce Allah. wa ni'mal wakil Allah tabaraka wa ta'ala mubasharatan yace bi isma'i ta'qib harafin fa'u na ta'abibi yake farqalabu bi ni'matin min Allah da ni'ima ma suka taso maimakon tsoro da fargaba da suka tabbatu kuma suka nemi suka ce Allah ai shi ne zai isar da mu Allah ya ishe mu cikin abubuwan da muke fuskanta gabaci daya babu abin da yake da girma a wajen Allah duk kai kai ne a matsayinka na ɗan adam kake ganin wani abu ya girma ya manyanta a wajen Allah babu wani abu mai girma Allah tabaraka wata'ala sa'annan daga cikin wajajen da ake faɗan wannan kalmar kamar yadda bayani ya gabata shine lokacin da mutum yake neman biyan bukata a wajen Allah tabaraka wata'ala a cikin wannan ayan Allah tabaraka wata'ala yake wa huwa rabbul arshil azim wa huwa rabbu al arshil azim Allah tabaraka wa ke magana yake wasafta kansa yake ka faɗi cewa fa in tawallaw fa qul hasbi Allah idan suka ji imani suka juya da baya ka ce Allah shine maishina la ilaha illahu babu abin bautawa da gaskiya sai Allah alaihi tawakkal ga Allah tabaraka wa ta'ala nake dogaro wa huwa rabbul arshil azim Allah nan da nake dogaro da shi, shi ne Ubangijin al'arshi mai girma. Malama suka ce al'arshi shi ne mafi girman abubuwan da Allah ya halitta gaba ɗaya. Suka ce Allah tabaraka wa ta'ala ya wasafta kanshi da wannan ne rabbul arshil azim domin a yi ishara zuwa ga cewa idan shi ne Ubangijin al'arshi abin halitta mafi girma idan Allah shi ne ubangijin wannan to duk wani abin da ke karkashin al'arashi ne ubangijinsa kuma a karkashin ikonsa wa'annan abubuwan da baki ɗaya suke al'arshu shi ne inda Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa mana cikin ayoyin alkur'ani da dama cewa akan al'arshu ya menene ya daidaita daidaituwa da ya dace da Allah wannan shine aqidar ahlus sunna wal jamaa daidaituwa da ya dace da Allah cikin sa ba a tafiye babu mai binciken yaya ya daidaita babu mai binciken wannan aka ce kusa da al'arshu din nan akwai abin da ake cewa muhazatul arsh akwai abin da ake cewa baitul ma'mur baitul ma'mur din nan wani masallaci ne wadda mala'iku dubu saba'in suke sallah a wannan masallacin a kowace rana wannan mala'iku dubu saba'in din idan suka yi sallah suka fita ba za a sake ba za su sake samun daman yin sallah a masallacin ba har a tafi da yama kuma kullum dubu saba'in ke sallah a masallacin kaga ibadar mala'iku ko kaga kenan kai ibadar ka ba komai bane a wajen Allah ba ko manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam yake wani hadisi mai inganci yake abbati sama wa hubba laha an ta'if yake sama tana nishi nishi kaman nishin wanda ya dau kaya mai nauyi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi eh, gaskiya sama ta cancanci ta yi irin wannan nishi kamar na gajiya kamar na ɗaukan nauyi yake domin a sama babu wani waje da mutum zai iya aza kafin kafarsa face akwai wani mala'ika wadda ke sujjada a wannan wajen tun lokacin da Allah ya halitta shi kan sujjada yake yana wa Allah tasbihi da taba dagowa ba da ni da kai mun san irin sujjada da muke yi aiko wannan tun ran da aka halitta shi yana nan akan sujjada bai taba dagowa ba amma duk da hakan wani in ya dan yi na filfilin shi na na filfilin shi da tara goma sha ɗaya goma sha uku sai dinga ganin da shi da mala'iku ranka ɗinsu sun zama ɗaya sai fara jishi da kai ya dinga ganin kamar ma yadda ka san kamar yadda wa'yansu suke faɗi iyazan billah wanda suke cewa har bashin lada suke bin Allah wato sun yi ayyuka sun yi ayyuka masu yawa har bashi ma suke bin Allah na lada to ya za ka san kana bin Allah bashin lada na kai ayyukan da kai ya kasancewa an karba kuma an baka ladan tukunna har ka biyo bashi ya za ka sani har ka biyo shi. abinda idan ka yi aiki mutanen wato magabata na kwarai annabawa da sahabbai idan suka yi aiki roƙon Allah suke yi Allah ya menene Allah ya karɓa amma kuma wani wadda yana rabkanuwa ba yana rabkanuwa yana mantuwa yana da shiriri da masu yawa yana da sabon Allah masu yawa amma kuma yake yi yana bin Allah ba shi dan haka maluma suka ce al'arju shine abu mafi girma cikin abubuwan da Allah tabaraka wa ta'ala ya halitta gabaki daya wannan ita ce aya ta karshe cikin suratu at-tauba na'am billahi rahmanir rahim alif لامرا تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميد لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون الله الرحمن الرحيم لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم وإن الحروف المقطعة حروف waɗanda aka buɗe waɗansu suwar surorin alkur'ani da su wadda mun hadu da ire-irensu a baya wayannan abin da ya fi inganci gane da su shine mayar da sanin su zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala sa'annan wannan na daga cikin mu'jizan alqur'ani kamar yadda muka sani cewa wannan alqur'ani shine mu'jiza mafi girma da Allah tabaraka wa ta'ala ya bayyana manzansa sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam shi ake cewa al-mu'jizatul khalida annabawan da suka gabaci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sun zo da mu'jizozi daban-daban amma mu'jizar tana tafiya ne da zamanin su mu'jizar tana tafiya ne da zamanin su ka ga so da yawa yan drama comedian sun nan da suke da churches churches business centers sun nan ka ga an kawo mutum an rufe shi a cikin kofin an ce ya mutu wani mutum wai shi pastor wai ya dawo da shi ya maido da ransa akwai wadda ake ba da labarin shi a nan abuja ma wadda shi da aka tsara sai aka daɗe fiye da yadda zai iya rike numfashi daga can ya mutu kawai dama biyansa ake yi za ka zo a shafa maka hoda ka shiga kofin a kawo ka coci a ce wannan gawa ne idan da gaske ne to ga mutuwari nan a asibitoci da dama sai a tafi a tashi mutane mana mu ko eh, akwai wani baturi da ake cewa bonke ya taba zuwa Najeriya shi ma yana da abubuwa na sihiri sihiri shi yasa za ga masu wanda suka fi yawa a cikin wannan harkan za ka ga a yarbawa ne da inyamurai dama su ba ma kristancin suke yi ba bokanci suke yi ma tsantsa sai suke rufe ido da wannan musamman inyamurai za ga mutum boka ne tsantsa da aka dan mutum boka ne ai yana mu'amala da jinnu yana abubuwa da dama zai iya tafiya akan ruwa zai iya abubuwa masu ban mamaki da haka shi yasa shi musulmi yanzu da za mu ga wani mutum yana tafiya akan iska yanzu musulmi ne ta bai kamata ba shi mamaki ba ya kawai cewa za mu wai in ka gaji da tafai akan iskan ka sauko kai tafi a kasa kamar sauran mutane to in kai tafi akan iska sosai yaya to domin mu mun sani alqur'ani ya mana bayani manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya mana bayani babu wani abin tagin hankali ko da mutum zai zo ya tafiya a kan ruwa babu babu abin babu wani abin tagin hankali a ciki kamar yadda nakan faɗa kullum ka zam ka zanto kar ka zama ba kawai ka zanto wayayye ka waye da asirinka kar ka zanto irin wannan mutanen da ake tare su a titi mutum ya tare ta yan yahu ma sun fi wayannan bokayen nan lokal bokaye abin nan sun fi su kwarewa cikin damfara domin shi dan yahu idan idan yayi hakin ɗan system ɗinka zai san cewa kuɗi kaza ya shiga credit alert rana kaza daga waje kaza ga shi information da zai baka ma zai fi na wancan local boka da zai ke maka ai assalamu alaikum mara abdul kwana biyu wancan mutumin da ta fito daga wajen ki ba kwantar da hankalinka cutar da kai zai ya kamata goge shi ka ah, to ya aka yi san ya na fito daga wajen wancan mutumin ya aka yi san cewa alaji bai da lafiya ya aka yi san cewa za a aurar da wacce a gidanmu ya aka yi to duk waɗannan abubuwan information ne waɗanda suke da in da fa akwai wani sarki na ya rasu Allah Allah ya gafarta mai idan mutum ya zo wajen sa, irin wayannan mutanen ke shi yana da wani abin da zai iya yi a taimake ka kaza kaza ya ya ce to shi kenan akar makalla da Allah nawa ne a juhuna yanzu <laughs> nawa ne a juhuna yanzu sai ga mutum ya shiga imuwa akwai waɗanda za su iya amsa maka wannan in ka ce nawa ne a juhuna yanzu zai faɗa ma don haka duk da wannan duk wannan ba abin tashin hankali ba ne har ila yau bai faɗa maka wani abin da babu shi a existence ba ko duk abubuwan da ya faɗa maka abubuwa ne wadda kai ka san su amma abubuwan da abin da baka san shi ba sai dai ya tamka sai dai ya tamka domin haka wayannan mutanen da suke zaga mutum ya ce da karfin Yesu ya dawo da mutum rai kun ga bidiyon wata mata ai wacce ita ta kware wajen ta murda hannunta ko kwanakin baya za ku gani ya ita ta kware wajen ta murda hannunta ko kemikal ake shafa mata ne ko yaya ne za ta zo da hannun amurde ta je coci daban-daban sun warkar da ita a matsayin drama ne amma da da bidiyo sun suka fara bida bida to ai wannan matan da mutaddiyar hannun ne wancan pastor din ya mika hannun a wancan cocin ga wani pastor ma ya zage mika hannun to shi in hannun nasa in aka mika yana tare ko tare murdewa ne to abun business ake yi da shi to ala kulli hal akwai annaba nabiyullahi isa alaihi salatu wassalam Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi daga cikin mu'jizozinsa domin a zamaninsa akwai kwararrun likitoci a zamaninsa babu wani abin da zaka zo kai ka furge mutane idan ba kwarewa ba kake da shi a fannin abin da ya shafi abin nan ciwon lafiya ba Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi mu'jiza shi ba sai ya baka wani magani ka je ka ta sha ba shi idan ya shafa mutum makaho mutumin da aka al'akma shine mutumin da aka an akwai mutumin da an haife shi yana gari can daga baya ya rasa menene ya rasa idanuwansa a'a ga wannan makantansa ya bambanta da na mutumin da an haife shi ne dama sun ya fito yana jinjiri shi ware ne makaho to annabi annabi Isa alaihi salatu wa salam yana warkar da wannan wannan dama mutumin da aka haifo shi duniya dama makaho ne akan yanke tsammanin ma zai gani ya bambanta halin ya bambanta da mutumin da dama yana gani wani abu ya faru ana ana ana zaton maybe zai iya zai iya samun waraka annabi isa yana warkar da wannan ya zanto yana gani zai iya tayar da matacce yana mutane da suke da kuturta guragu da sauransu yana warkar da su sai zanto mu'jizar sa na wancan lokacin kenan amma tunda annabi Musa annabi Isa ya tafi mu'jizar ta ne. ta tafi da shi amma mu'jizar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama al-mu'jizatul khalida ita ce mu'jiza wacce take dawwamammiya har zuwa karshen lokaci tana daga cikin ijazin alqur'ani shine cewa larabawa abinda suke gadara da shi su kuma shine iya menene iya magana sun iya tsara magana to a cikin larabci ba su san abin da ake ake ba su san ba san wani salon magana da harufa ba ba su taba ji ba to wane ne ya halitti larabcin da larabawa Allah ta tabaraka wa ta'ala da halitti yaran da ya saukar da alqur'ani a farkon waɗansu suwar sai da mukhataban su da harufa shi alif lam mim alif lam ra wannan na daga cikin mu'jizan alqur'ani kamar yadda maluma suke cewa don haka mafi abu mafi kwanciyar hankali shi a mayar da ma'anan wa'annan arufan zuwa gawa zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala da tilka ayatul kitabil hakim wa'ancan su ne wa'ancan ayoyin wannan littafin wadda alhaki ai almuhkam wadda aka tantance shi babu wani waje da za ka biyo cikin Kur'ani ka ga wani abun da ke bukatan gyara. Domin Kur'anin Alkur'ani ayoyi, ayoyi muhkama. Ba za ka taɓa cin gyaran Alkur'ani ba, ba zai yi ba. Ba zai yi ba. Domin magana ce wadda Allah tabaraka Wa.T.A. ara ya saukar ta kallama biha rabbul izzati wal jalal. wadda ya faɗi waɗannan abubuwa da muke karantowa a matsayin ayoyi na alkur'ani wadda ya faɗe su su ne shi ne Allah Ta tabaraka wa ta'ala wadda baya yin kuskure don haka ayoyin alkur'ani muhkami ne an kankanta su an tsara su cikin abubuwan da suka shafi labarurrukan da suke bayarwa idan kana son wato wato masdar kana son original source na labari game da abubuwan da suka gabata ka dawo cikin al'inda ka samu labarin cikin alkur'ani kawai ka kwantar da hankalinka wannan labarin ya tabbata domin Allah tabaraka wata ala wadda shi ya san farkon lokaci da karshen lokaci shi ya ba ka labarin wannan abun shi ya kaddari faruwan wannan abin da haka shi ya ba ka labarin wannan abin cikin Qur'ani da haka Qur'ani muhkam cikin labarurukan da yake bayarwa muhkam cikin hukuncen hukuncen da yake bayarwa shi ya sa duk mutumin da duk ran da aka wayi gari wani hukunci ya zo a gare ka daga cikin kur'ani daga ka tsinci kanka kana mai what what ka san idan aka faɗa mutum cewa ai this is the position of the of the sharia on this issue za za da ka ji mutum ya ce bot to in ka ji bot din na ba za a yi barna kenan in dai an ce maka Allah ya faɗa to lafiyarka in dai Allah ne ya faɗa ko ba a ce maka manzan Allah ya faɗa sallallahu alaihi wa sallam lafiyarka abinda kuskuren da mutane suke yi shine ya ji hukuncin Allah hukuncin Allah nan hukuncin nan da ya ji ya tabo wani abin da yake yi mana hukuncin ya ci karo da wani abin da shi yake cikin sa maimakon ya nemi yadda zai gyara kansa ya zo ya dace da hukuncin Allah sai ya nemi yadda zai gyara hukuncin Allah ne gyara fuska sa'annan idan ka ji hukuncin Allah daga cin siyasatun nan ne cewa ko da kana cikin wani reality kana cikin wani reality da wannan hukuncin ba zai yiwu ka aikata shi ba lokacin da ji hukuncin nan ka mika wuya ga hukuncin kar ka fara ƙirƙirar uzuri da halin da kake ciki kawai ka miƙa wuya ga hukunta haka magabata na kwarai suka kasance idan suka ji za su ce sami'ina wa ba mun ji kuma mun bi don haka ayoyin alkur'ani muhkami ne cikin hukuncen hukuncensu cikin ladubar da Allah ya sanar da mu a cikinsu cikin labarai da aka sanar da mu a cikinsu cikin sakonni da aka saukar da su a cikin ayoyin alkur'ani Allah tabaraka wa ta'ala ya ce a kana lin nasi ajaban an auhaina auhayna ila rajulin min كان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا Allah tabaraka wa ta'ala yace shin mutane akana linnasi ajaban shin ya zama abun mamaki ga mutane an au an ila rajulin min kasancewa mun yi wahayi ga wani namiji daga cikin duk da cewa bai kamata ya zanto abin mamaki ba domin ai suna da labarin annabawa da Allah tabaraka wa ta'ala aiko kafin manzansa sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam amma idan shedan yana son ya batar da mutum zai fujiro mai ga dalilai da za su zanto wato hujjojin da yake dogara da su akan fatarsa ke wahaba suka fi ai in dai wannan sakon na Allah ne Allah ya rasa wanda zai aiko da sakon sai kai Muhammadu sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam duk da cewa fa ba shi bane mutumin farko da Allah ya aiko ba an an ila rajulin minhum an anzirin A akan cewa ya gargadi mutane ya gargadi mutane gargadin shine ba a so abinda mutane suka fi wato samun resentment game da shi shine gargadi amma kaga da za a yi ta yin bishara bishara a yi ta yin bishara bishara bishara za ga mutane suna kan bishara amma ko ba su san gargaɗi don ba su san suna son su yi abin da ransu yake so ne kuma suna son su samu abin da yake wajen Allah. An andirin nas abin da muka muka yi wa wannan mutumin daga cikinsu muka mai wahayi game da shi, muka yi umarni da shi shine cewa ya gargaɗi mutane. Ya gargaɗe su game da azaban Allah. ya tsoratar da su azaban Allah ya tunatar da su ayoyin Allah wa bashirin ladina aman, kuma yi wa muminai bishara yi muminai bishara abubuwa guda biyu ɗinnan su ne uslubin alkur'ani da uslubin Sunan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam da bishara wayannan abubuwa biyu su ne za ka ga ayoyin alkur'ani suka kunta za ga Allah ya yi gargadi ya tsoratar ya tsawatar yana gama tsawatarwa sa'ad nan sai ya bishara Da waɗanda za su yi imani su nisanci wayancan abubuwan da Allah ta baraka wata ya yi gargadi game da su Allah sai ya bishara a gare su wani irin sakamako za su samu wa bashirin na amanu kuma ka yi bishara ga waɗanda suka yi imani Allah ya sa muna cikin su anna da kai sidqin inda rafi, cewa lallai aka ce ne menene qadama sidq aka ce ajran hasanan suna da wato sakamako mai kyau a wajen ubangijinsu sanadiyar me sanadiyar imanin da suka yi saɓanin waɗanda suka yi imani أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين da muka aiko muka yi wa wannan mutumin daga cikinsu muka mai wahayi rajulun minhum wadda sun san shi sun san mahaifansa sun san daga ina ya fito dukkan shaidu ne kan nagartarsa amma ranar da aka ba shi sako sai suka juya mai baya sakon ne ya yi gargaɗi sa'annan ya yi bishara zuwa ga muminai game da sakamakon da suke da shi a wajen Allah tabaraka wata ara domin sun yi imani waɗan kafirai sai suka ce inna hada la sahirun mubi, suka ce lallai wannan matsirci ne bayyananne ai bayyinu sihir la yakhfa suka ce wannan wannan sihirin ma ba ya yake ba wannan bayyanannen sihiri ne a za'amin su kenan me ya jawo wannan wautan ne ya jawo wannan da kuma taurin kai da rashin imani da suka yi da abin da aka aiko manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama da shi idan suka zo suka saurari Qur'ani su karan kansu suna iya fahimtar cewa wannan magana ba mutum bane ya tsara shi ba suna fahimta haka to tunda kuka fahimci cewa mutum bai ki ya tsara irin wannan maganan ba me ya rage sai ku yi imani da cewa maganan daga wajen wa a suka ce ina suka ce wannan ba maganar mutum bane wannan ba komai bane ba ce sihiri wannan sihiri ne sihirin ma bayyananne domin haka suka yi fito na fito da addinin Allah suka ce yin imani da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam duk da cewa ga mu'jizar nan a bayyane kuna da tattar wannan mutumin da lokacin da za a yi aikin hajji ta san kafin zuwan musulunci ma daga cikin abubuwan da ya ragu da mutanen makka shine daga cikin addinin annabi ibrahim shine cewa suna yin aikin hajji suka yin aikin hajji da wayan abubuwa da suka ɗan cancanza daga ciki shine yin tsawafi idan suka tashi yin tsawafi sai su yi tsawafi suna ne suna tsirara in da ke ne yasa samu tsawafin ɗakin Allah babu komai a jikinku suka ce ai su sun san cewa abin da suke samu suke tufatar da kawunansu akwai haramun a cikin haka ba su san su shigo da haramun ɗakin Allah a cikin su sai su yi bawa bi sana tarara. Da suka so za a yi aikin hajji mutane suna zuwa daga kasashe daban-daban su shigo garin Makka. Sai zanto domin kar da'awar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yaɗu. Shefa duk wani makirci da kake gani da ake wa da'awa a wannan zamanin idan ka karanta tarihi za ka ga akwai kwatankwatan irin wannan makircin kafiran farko su ma sun yi sai suka je suka sai suka je suka mutane a kofofin shigowa garin makka duk mutumin da zai shigo sai su mai gargadi sai su ce mai idan ka shiga garin makka akwai wani yaro sai su wa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama nau'ukan sarrin da suke son su yi na batanci da mutanen nan cewa duk inda ka ga yana karanta wa'ansu abubuwa da sunan sakon Allah kar ka kuskura ka menene ka saurara domin sun san Qur'ani yana da menene yana da tafi Qur'ani yana da tafi mutum duk lalacewarsa duk lalacewar mutum ɗabi'unsa ne ba su da kyau bai da kyawawan halaye bai da kyawun mu'amala bai kiyaye dokokin Allah in dai wallahi tallahi thumma billahi zai zauna inda ake karanta Qur'ani to wallahi zai ya canza ko ba da san rashi ba wallahi zai canza domin tasirin da Qur'ani yake da shi akan masu sauraron Qur'ani su mushrikai sun san wannan jama'a ka da mutane duk mutumin da ba ko in zai shigo maka? sai su ce mai muna maka gargaɗi da wani wanda ake cewa muhammadu duk inda ka ganci kaga mutane yana wa mutane magana kar ka tsaya wajen kar ya sihirce ka cewa abin da yake dauke da shi ne ne ne sihiri wani mutum dattijo zai shigo maka ya haɗu da irin mutanen da sun mutane gargadi yake a a a wannan kam ya kamata mutum ya kiyaye don haka shi domin makar ta hanyar kuskure waɗannan ayoyi su shigo kunnuwarsa sai ya rere ne ya toshe kunnuwarsa domin irin karatu da aka yi mai a wannan zamanin ma ana yin haka sai a ce karku saurari wa'azin wani karku saurari wa'azin wani karku saurari wa'azin wani karku saurari wa'azin su wani domin me domin kar ku tasirantu da wa'azin in dai mutum Qur'ani yake karantawa da hayyatan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam akan fahimtar magabata na kwarai to maganin karka tasirantu da shi din dai shine kan karka menene karka saurara muddin za ka saurara wallahi baka da zaɓi wallahi baka da zaɓi na ta ba da labari mu ɗan nan da kuke gani mu ma din ai ga kuntum min qablu ne ai famanna Allahu alaikum malamin da muka karanci sunna a wajensa wallahi tallahi mu ɗan aika ne zuwa ga majalisarsa mu je mu kalubalance shi mu malamanmu ne suke tura mu mu je majalisarsa mu je mu kalubalance shi mu ci abin da kake faɗa ba haka bane tafiya muke shirya tambayoyi ake mana in kun je kuma yi tambaya kaza in kun je kuma yi tambaya kaza in kun je kuma yi tambaya kaza ashe mu mu da ake turawa din mu je mu kalubalance shi ashe Allah yana son ya fitar da mu ne daga wancan duhu sai mu zo mu zauna to tunda zaka zo majalisin mutum dan kana son ka kalubalance shi ai sai ma zaka zo ka nasu ko ka zauna ka saurare shi sai ya gama sai ka kalubalance shi ko to zaman nan fa zaman nan shi ya raba mu da bid'a har yau don mutum ne zai zo zai karanta ayoyi don dama kafin ka zo an datsa maka kiyayyarsa ba ta son sa kawai dai abin da ya kawo ka kana jiran ya gama ne sai a sashen ɗinsa abin da ya kawo ka kenan amma tun da za ka saurari zai karanta ayoyi zai karanta hadisai zai yi bayani zai kawo maganganun sahabbai mun zo yau mun zo gobe mun zo jibi mun koma mun koma mun koma har muka zo muka zama mu ne ɗalibai na gaba gaba na wannan malamin don haka in dai Qur'ani ake karantawa wallahi tallahi sai ya maka tafi wannan mutumin sai ya toshe kunnensa yana yawo a Makka can sai ka saurara cewa kai ne ka toshe kunnenka ya za ka ji a irin Afirka din nan wadda ka san har da har gaisuwa muke da hon ko ka san muna yin gaisuwa da hon ai ko in nace maka zim zim lafiya kenan <laughs> akwai wajajen da ba su ma amfani da hannu domin nizan ne to ka wara irin wannan environment ɗin ka toshe kunnuwan ka dinga yawo a gari ga kafin a yi za a kai ka asibiti domin wani zai zai fi ka shi sai toshe kunnuwan sai yana yawo a madina a makka kuma dattijo ba yaro ba yana da wayo can an jima sai ki a ah, sai yaya za a ce da shekaru na da wayewa na ba zan iya tantance tsakanin magana mai kyau da mara kyau ba zan toshe kunne ina yawo a makka kamar kurma eh, sai dare abubuwan da ya toshe kunnuwansa da shi sai ke ina ma wannan da ake faɗi ina son ji ne yake faɗi ma to kuwa sanadiyar shigarsa musulunci kenan domin mutane ne waɗanda suka san salon magana idan suka ji magana suna iya tantancewa don haka daga cin Kur'ani sun san cewa wannan maganan ba na mutum ba ne shi yasa wasu lokutan su ce mai kai wannan mashinu wannan mahaukaci ne wasu lokutan su kalle su ce kai wannan maganganun in ba mahaukaci ba ya za a ce kwakwalwar mutum ya yi irin wannan kaifin da yake iya tsara nan maganganu wannan ma wakati ne can su ce mai a'a masihirci ne can su ce mai a'a akwai wanda yake koya mai wannan abubuwan da yake zuwa ya shi ke dawo cikin gari ya zai faɗa mutane hankalinsu ya kasa ba su cewa a'a wahayi ne Allah ya yi maganan Allah har da masu tsilalowa cikin dare su ce har cin karo suke yi da tsira duhu Manzan Allah idan yana yin tahajjud su sanadi da ƙurai. jagororin Qurayshawa cikin dare mutum zai silalo ya je ya fake yana sauraron ayoyin Qur'ani da manzan Allah ke karantawa a ɓoye wannan bai san wani yana zuwa a ɓoye cikin duhu zai saurara ba wata ran idan mutum yana tunanowa cikin duhu zai suka ci karo da su a ah, wani eh, wani kai ne eh ni ne me ka zo yi abin da ya kawo ga mana amma fa duk da hakan fa ba su ne ba ba su imani ba to wallahi tallahi thumma billahi ya kamata mutum ya dinga wa Allah godiya akan imani domin wa imani da kake da shi da Allah kamar yadda nake faɗi jiya nake manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mun gan shi ba ai ko har nake nake yanzu nan a cikin masallacin nan gaba ɗaya babu wanda ba zai iya bayar da ransa fansa ga manzon Allah ba daga ina muka tsinci wannan ne wai bai kamata mu gode wa Allah ba ga mutane da suka shaida shi sun sun gaskiya yake faɗi amma kuma ba su imani ba kaga kenan mu da Allah tabaraka wa ta'ala azza da shi ya azzuta mu da imani ya kamata mu kiyaye imanin mu kula da imanin kuma kullum mu kasance cikin godiyan Allah da ya arzuta mu da imani yasa muka kasance musulmai ba domin mun fi waɗanda ba musulmai wayo ba Allah ne ya nufe mu da wannan ni'ima mafi girma cikin ni'imominsa muna roƙon Allah ta tabaraka wata ya tabbatar da mu akan wannan ni'ima ta musulunci har zuwa lokacin da za mu koma a gare shi za mu tsaya nan bi Allah ta'ala wallahu ta'ala a'lam jiya tambayar farko da za mu fara amsawa tambayar ta wani dan uwa ya jiya gane da salatu التسبيح كو ko kuwa da ake cewa salatu tasarih na dan fara tsokaci kaɗan akan cewa akwai janin injaka mai tsanani tsakanin malamai gani da wannan sallar waɗanda suka inganta hadisin da waɗanda suka cika cewa hadisi ne tsantsa cewa hadisi mai wannan falalan ba zai yiwu a ce hadisi mai wannan falalan a ce bai shahara ba ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yin wannan sallan bai shahara daga gare shi safai san san yana yi ba akwai malaman da suka inganta hadisin kuma malaman da suka inganta hadisin malamai ne mushtahidai ah, waɗanda ah, su ne ma jamhuri su ne mafi yawa waɗanda suka inganta hadisin wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa wa al-Abbas yace ya kai al-Abbas shin ba zan baka wani kyauta mai girma ba yake wa'ansu waɗansu siffofi guda goma ya ce idan kai wannan kyautan a cikin wata riwaya ya ce shi yana ma tunanin wani abu ne wadda tangible wani kyauta ne na kuɗi ko ko na dukiya manzan Allah yake sanya ya yake sanya bashi domin cikin wata riwaya ya ce gobe idan ka zo zan maka wani kyauta babba sai ke tunanin wani kuɗi ne ko ko wani dukiya ne suka zo manzan Allah yake sanya mai kyauta yace da yazo manzo Allah sallallahu alaihi yace mai khisalun khisalun ashir yace wai su siffofi guda goma abin da zan baka din nan idan kai Allah tabaraka wa ta'ala zai gafarta maka zunubanka farkon zunuban da karshen zunuban kananan zunuban da manyan zunuban koyayyun cikin zunuban da kuma bayyanannun cikin zunuban har ya kai kan goma yana siffanta da wadda ka aikata tuntuni da wadda ka aikata ba da dadewa ba har ya karanto dabbobi kala-kalan zanabai har guda goma kishi idan kai wannan sallan Allah zai gafarta maka to siffar sallan na da cikin abubuwan da yasa malamai da yawa suke da shakku a cikin sallan suka ce sallan sallan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama wannan siffa na sallan sallan ya kauce wa sallan salloli da aka sani ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ake yin sallah suka ce a cikin hadisin wanda Ibn Abbas ya rawaito za ka yi sallah ne raka'a hudu a farko za ka karanta suratul Fatiha da kuma kowace sura bayan hakan sai ka ce subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar to goma sha biyar bayan ka gama karanta sura kana tsaye kafin ka yi ruku kenan كاكر الفاتحة كاكر الكسورة سجد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سوقو مشادية بين جاي سوقو مشادية سيكا يركو سيكا ساجة مين يتاوى سوقو سيكا تولى جركو كان سيه سيكا ساجة مين يتاوى سوقو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يا زمنا شادير قوما قوما ثلاثين دبيار سيكا يسجدها sai ka sake yi so goma ya zama nawa arba'in da biyar sai ka taso daga sujjada ka zauna lokacin da kake zaune zama na tsakanin sujjada biyu sai ka sake yi so goma ya zama nawa hamsin da biyar sai ka koma sujjada sai ka sake yin goma ya zama nawa sai ka dawo ka yi zama irin jirgin istiraha idan ka taso ba miƙewa za ka yi ba za ka taso ka zauna sai ka yi goma ya zama nawa ya zama saba'in da ya kayar ka ɗaya ke sai ka yi haka sau hudu sai zanto yi tasbihin nan sau nawa sau ɗari uku kenan sau saba'in da biyar a kowace raka raka hudun nan ba a rabawa sai suka zo suka sake yin saɓani za a yi raka a biyu ne sa'annan a zo a sake yin raka raka raka raka a biyu magana mafi rinjaye shine cewa za ka yi raka nawa za ka yi raka hudu a jere akwai maluman da suka tafi akan cewa babu laifi za ka iya yin tahiyya a tsakiya ka yi biyu sa'annan ka sake yin biyu amma biyu din nan da za ka yi karin biyun mana ba ka yin biyu yanzu ka ce zan yi biyu gobe ko kuwa zan yi biyu an jima hudun a waje ɗaya za ka yi su a take idan ka yi wannan manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa wa sallam cikin wancan hadisin yake cewa idan za ka iya yin wannan a kowace rana ka yi idan ba za ka iya yi ba ka yi a kowace juma'a ma na a kowane sati ka yi so ɗaya idan ba za ka yi ba ka yi a kowane wata ka yi so ɗaya idan ba za ka yi ba ka yi a kowace shekara alal akalla ka yi so ɗaya idan ba za ka yi ba to ka tabbatar da cewa a rayuwarka ko da so ɗaya ne ka yi wannan sallah wannan shine ah, sallah da ake cewa salatu at-tasbih ko kuwa at yadda ake yin sallan kenan da kuma falala da ke tattare da sallan yadda zo cikin wancan hadisin wallahu ta'ala a'lam na'am alifin yana nufin menene har har eh, eh, eh, alif lamara misali sai suke alifin menene suwa ne ne su tukunna domin kar mu ɓata lokaci masu wannan fasarar to idan an ayi ina ruwa na da su ina na da fasarar da arne da har sai na nemi dama shi arne ina ruwan shi da Qur'ani ma tukunna da zai fara fassarawa babu ruwan shi da Qur'ani har ya fara fassarawa sannan da ya tashi yin fassaran ba sai yi fassaran da shirka wannan ai shirka ne Allah uba Allah ɗa Allah menene duk wannan ai shirka ne da haka musulmi bai ya wahalar da zai shagaltar da kansa da ire-iren wayannan abubuwa zai shagaltar da kansa daga ai ba mu daukan addinin mu daga gare su wallahu a'lam to anan za mu ga aya idan Allah tabaraka wa ta'ala sai mu gobe sai mu ci gaba abubuwan da muka faɗa waɗanda suka dace da littafin Allah da sunna ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam Allah tabaraka wa ta'ala ya sa ta baki daya abubuwan da suka kasance kuskure Allah tabaraka wa ta'ala ya mara gafara ga baki daya muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya arzuta mu da ikhlasi cikin abubuwan da muke faɗi da abubuwan da muke aikatawa baki ɗaya muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya dace da mu zuwa ga aikata kyawawan ayyuka a cikin karɓaɓɓu a cikin wannan wata mai albarma muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya karɓi azumin mu ya karɓi sallolin mu ya karɓi ibadun mu baki ɗaya bukatun mu na alkhairi muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya biya mana su ga baki ɗaya hali da muke ciki a wannan kasa muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo mana mafita muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya zaunar da kasar mu lafiya muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala wayannan uh, shugabanni uh, waɗanda suke kai a yanzu Allah tabaraka wa ta'ala ya dakatar da su ya ba su ikon yin adalci wannan shine karantarwar addini domin idan muka tsire musu wa zai ji jiki mu za mu ji jiki don haka muna roƙon Allah Allah tabaraka wa ta'ala ya dakatar da su ya sa su iya yin adalci muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya ba su daman sauke haƙƙin al'umma a kansu waɗanda za su karɓa daga hannunsu a nan gaba muna rukun Allah baraka wa ta'ala ya sa nagari ne su muna rukun Allah baraka wa ta'ala ya datar da su zuwa ga yin abin da ya dace muna rukun Allah baraka wa ta'ala ya sanya musu tsoron su a zukatan su domin su sauki hakkin talakawa a kawunan su ya Allah duk yadda muke da dangantaka da waɗanda suka riga mu komawa zuwa gare ka ya Allah ka gafarta musu da daya ya Allah ka gafarta wa iyayenmu matansu da mazansu ya Allah ka gafarta wa Yan uwanmu musulmai ga baki ɗaya ya Allah a lokacin da za mu koma a gare mu ma ka gafarta mana ya Allah ka ɗauki rayukanmu akan addinin musulunci ka arzuta mu da furta kalmar shahada a lokacin da za mu koma a gare ka hada subhanakallahumma hamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk